Jaruma Hadiza Gaban ta yi martani ga Nazir Sarkin Waka akan sukar masu bada sadaka suna ɗaukan hotuna da ya yi. A ranar Litinin 6 ga watan Mayun 2019, fitaccen mawakin Hausa kuma Sarkin Wakan Sarkin Kano. Nazir M. Ahmad ya caccaki mutanen da idan za su ba da sadaka suke ɗaukan hotunan mutanen da za su ba sadakar. Sannan su rika yaɗawa a kafafen sada zumunta. A cikin faifan bidiyon da ya wallafa a shafinsa na Instagram, Nazir bai bayyana da wa yake ba. Abin da ya ce kawai shi ne. ba cewa ne kada a yi sadaka ba abin da nake nufi shine idan za a bayar da sadakar to kada a ɗauki hoton waɗanda ake ba sadakar har ta kai ana yaɗawa a shafukan sada zumunta ya ƙara da cewa idan ma mutum ya ɗauki hoton to ya ajiye a wayarsa kar ya saka a shafukan sada zumunta sai ya rika kallo yana jin daɗi ya ci gaba da cewa riya za ta iya shigowa ciki idan kuma riya bata shigo ba to zalunci zai iya shigowa ciki tunda za ka ɗauki hoton mutum ka je kana tallar gidauniyarka ta neman kuɗi ya ce saka hoton mutum cin fuska ne ya ce misali a ce kai ka ga hoton mahaifiyarka ta zo ana ba ta sadaka a shafin yanar gizo ya za ka ji akwai mutane da dama da ke son zuwa su karba amma saboda gudun tonon asirin da za a yi musu sun kwammace su kwana da yunwa ya ce kuma abin da ya sa na ce maka haka akwai mutanen da wallahi tallahi wani sai raba buhu dubu in ɗari kake raba in goma kake raba in akwai su amma sun taɓa ɗaukan hoto sun nuna ma ba a yi sannan ya ce hmm? kai ba kaji kake rama ba ba zuma ba ba kilishi ba hmm? in ma kuɗi ne ba za su wuce wasu kuɗin da mutum daga nan kafin ya je garin da yake sun ƙare ba ko ba su ƙare ba nawa suke in a cewa miliyan uku uku kake raba ka sa kamar nan sai mu tura mutane su je suka hannu sai ka gani a layi me abu me kake raba mai dan nauyi to miliyan uku ma nawa take yanka gaba dan adam ita ka sani ka san cinyewa zai Bayan wannan jawabi da Nazir Sarkin Waka ya yi, mutane da dama sun nuna jin daɗin faɗakarwar da ya yi, suna cewa maganarsa gaskiya ce. Wasu kuma na ƙoƙarin nusar da shi kan cewa Nuna alkhairin da ake yi ba don komai ba ne, sai dai don hakan zai sanya wasu su koyi da hakan. Yayin da wasu 'yan ayi suka fara tagin Hadiza Gabon da take daga cikin masu irin gidauniya na taimakawa mutane kuma take saka hotunan su ta zo ta ji wannan jawabi. Ba a jima ba Hadiza Gabon ta ɗaura wani hoto a shafinta yayin da suke raba taimako inda a kasan hoton kuma ta rubuta. Mu yi alkhairi yadda muke so, ko a bayyane ko a ɓoye, Allah shine mafi sanin wanda ya yi domin sa. Kada dai ya zama ba mu yi a bayyanen ba kuma ba mu yi a ɓoyen ba. Wannan rubutun da ta ya jawo hankulan jama'a da wasu masu gidauniyar taimakawa mutane, har ma da wasu jaruman Kannywood ciki har da Ali Nuhu, jaruma Aisha Humaira, jaruma Aisha Tsamiya, dan wasan kwallo Shehu Abdullahi da dai sauransu. Ali Nuhu ya ce, Allah ya baki ladan yi, Fauziya Du Suleiman ta ce, gaskiya yin alkhairi shine abin bukata. Jaruma Aisha Humaira ta ce, haƙƙun, jaruma Aisha Tsamiya ta ce, gaskiya ne, Allah ya bada lada. Jaruma Zainab Abdullahi ta ce, Allah ya albarka ya kuma ba da lada. Jaruma Maryam Abiola ta ce, Allah ya biya ki. Producer Yakubu mu Kuma ya ce, Idan dukkan ayyukan alkhairi za su kasance a boye babu inda za a ga aikin a koyi da shi. Allah ya san wanda ya yi don shi, da wanda ya yi don jama'a su gani. Allah ya saka miki da alkhairi. Kada ku manta, ku danna subscribe domin kasancewa tare da mu. Ziyarci shafinmu na www.idongaretv.com Don samun sabbin labarai da ɗuminsu, kasance a tare da mu a facebookcom tv instagramcom tv da kuma twittercom tv Mun gode.